Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau talata shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu hawa Abdulkarim. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. na jin daɗi mu yan vip o oh, oye oh, oh, shirin namu na yau ya fara da wakan shahararrun mawaka a ghana masu suna vip kamar yadda abokiyar aiki na ta gabatar da ni ni hawa abdulkarim yankwaniya zan jagoranci shirin yau da gobe daga nan birnin accra ghana ta yau shirin namu zai fara da sauraron gaisuwan sallah daga malaman addinin krista da wasu mabiyanta sai jin muhimmancin halartar filin idi daga nan kuma sai mu tattauna da fitaccen mawaki baban jamal sannan mu sako muku cikakken wakan vip ranar sallah mu kawo karshen shirin da kwalama. saurari gaisuwar barka da sallah daga 'yan uwanmu mabiya addinin Krista. Ni sunana Pastor Felix Nze, ni ne babban pastor na church da ake kira Otto of Fire Prayer and Deliverance Ministry wanda ke kwabenya a cikin birnin Accra. Eh, ina son dawon na dama in yi godiya da daga Ubangiji Allah da ya sa 'yan uwanmu musulmi sun ka gani farkon wata ramadan har zuwa karshe da yau da yake suna sallah ubangiji allah shi karɓa da ibadodinsu ubangiji allah shi ba su lada ina yi musu murna ubangiji allah shi maimaita sannan na hwani da wanga dama roki kowa da kowa da wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi ba da kowa mu gama hannu mu yi addu'a tare don zama lahiya kasan ga zama lahiya afirka da zama lahiya duniya sunana elder samuel into nima church of pentecost na ba musulmi duka barka da sallah na yi addu'a kamar sallah ga kawo lada kawo ibari mu duka mu samu an kare kwance sai mu yi kowane abu da muka so mu yi barka da sallah eh, sunana michael eh, ina magana daga abekala pass eh, ina son in wish musulmai gana duka duniya duniya baki daya barka mu da sallah eh, Allah kai mu sabo shekara Allah maimaita muna Allah sa mu samu kudi da yawa Allah karba muna Allah karba Allah maimaita muna barka mu da sallah sunana Emmanuel ina magana daga Mamubi Polyclinic Eh, ana wish yan waye duka da ke cikin zongoni manga duka muna wishin su barka da sallah da kuma mutanen gana duka allah sa yi sallah lafiya allah ya bar mu cikin eh, zamantakewa ko ya kici zaman tare sai sa allah ya kai mu sabon shekara To. na Munir Opon a na makowa kowa iyaye na yan waye na na na makowa kowa barka da sallah na fata kowa na lafiya an ji sallah lafiya na makowa barka da sallah Allah ya maimaita muna Allah ya kai mu sabon shekara Allah sa kamin sabon shekara mu ka. Salamu alaikum. Ni sunana Charles Peter Adams. Ina taya abokaina da 'yan uwa waɗanda suke musulmai. Muna taya su farin cikin gama azumin da suka yi. Muna kuma musu barka da sallah na wannan shekaran. Yayin da Ubangijin Allah ya nuna musu wannan shekaran muna kuma rokan ya nuna musu na wani shekara. Muna musu barka da sallah. Muna taya su murnan sallah. Ina musu fatan alheri. 'Yan uwa musulmai duk duniya muna muku barka da sallah. Muna taya ku murnar wannan shekara barka da sallah barka da sallah barka da sallah ga yan uwa musulmai duk duniya Allah ya karbi ibadunmu ya sa ba mu kishirwar banza ba. Daga barka da sallah kuma sai sauraron fatawan Sheikh Ali Abubakar na fari. Salamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu ajiya. Menene muhimmancin zuwa sallar Idi? Mutum ya halarci sallar Idi. Masha Allah. Zuwan sallar Idi yana da matukan muhimmanci. Sunna ne ake ke sunnatun mu'akkada. Sunna ne wanda matsayin shi ma zai kai farila amma ba farila ba. To amma Annabi Muhammad manzo sallan bai bar shi ba kuma ya karfafa a je sallan idi eh, mu musulmai addinin musulunci ubangiji Allah ya ba mu idi biyu bi ma'ana idil fitr wanda muke yin sallah mu nuna ma Allah godiya da ni'imomin da ya yi muna duba Allah ya ba mu ya kawo muna watan Ramadan saboda ya yafe zunuban mu saboda ya cire mu wuta ya sa mu aljanna ga mudan lailatul qadr ya girmama mu da su da muka kare sai Allah ya umurce mu mu yi sallah shine sallah idi mu gode mishi bi ma'ana rana ne da za ba mu kyauta da abin da muka ibadun da muka yi shi yasa ana so maza da mata manya da yara kowa da kowa ko kuwa ma wanda dai yana da iko ya fito a filin idi ya fito ba lalle ma a yi shi ma cikin masallaci da manzo Allah sallallahu yana yi shi a cikin wurin fili saboda wurin ya doki kowa da kowa hatta dai matan da ba su sallah suna al'adar su shiri su zo su hararta wannan eh, babban rana ranar sallah mala'iku suna yi musu maraba suna raba musu Allah yana raba musu babban baiwa ya ce na yarda da aikin kirkin da kuka yi na cikin watan ramada shi sallah kwana daya ne shi zan tambaya kwana nawa yake karewa masha Allah karamin sallah shi kwana daya ne alhamdulillah amma babban sallah kwana uku ne wato shi karamin sallah wannan ranar idin eh, ya kare ya kare kenan to amma ka gani in wurin da akwai addinin musulunci kasashen larabawa da sauransu kaga kamar shi eh, idin su duka ya yayi kwana uku kwana biyar har zuwa abin da ya sa ni wannan lokacin nan suna samu suna zumunci suna hada zumunci a kai ziyara a kai ziyara a ci abinci tare a abin ga kuma wanga sallah abin da ya sa ya zama kwana da yanka duba amfanin shi ne akwai azumi da yake bin bayan shi wasu suna kare wace su fara da azumin azumi kwana shida azumin shawwal maza Allah sallar ce wanda ya yi azumi kwana talatin ya cika watan azumi ya biyo shi sawa'un ka ya yi shi a jere kuma ka iya kana ka yi kwana biyu ka futa ka yi kwana daya ka futa amma ya kasance cikin eh, watan shawwal kar ka bar shawwal ya wuce wai an baka lada wanda ya yi azumin shekara guda amma shi bai da sadaukarwa wato sacrifice da ake kamar babban sallah ana yanka shanu to mu kuma karamin sallah muna yanka kaza shi kazan sadaukarwa ne sacrifice ne abinda akwai wallahi ubangiji Allah ya baka iko kan yanka sanu shi karamin sallah ka je ka rago ba rago guda ba biyu uku saboda ka raba ba mutane a ci abinci a samu walawa sallah kenan ranar sallah sannan kuma eh, abin da ya sa ka san kamar zakan kolo zakatul fitar mm. mun cire zakatul fitar mm-hmm. wai duk wanda Allah ya bashi abincin da zai ci na rana da eh, rana guda ko rana guda da rabi zakan kolo na zakatul fitar ya kama ka cire ka cire wani ka ba wanda bai da shi ka gane ko saboda idan ban guta bakin ka ba idan na fahimce ka wato shi sadaukarwan wannan karamin iri shine zakatul fitar shine shine amma yankan da muke yi na kaza da muke yi shi sadaka ne kawai na jin daɗin ranar sallah shi nan ba lalle ka ka je ma wurin ma'auta ka je a sai maka kilo saka ka zo ka dafa in ana da iko ba kaza guda ba kaza mai yawa ce ka yi saboda kawala kawala da gida mutane ka samu eh, shaddodi masu lafiya kaya kaya masu kyau idi ranar idi kenan ka yi ado saboda ubangiji Allah za ba ka kyauta ranar idi a fagin eh, filin idi ka je ka karbi kuma kana mai murna ke da yarinka kuma hanyar da ka bi ka zo idin na mm. za ka koma ka sake hanya mm. me yasa saboda waɗannan wurin da kake takawa duka za su yi maka shaidar ranar tace alkiyoma daga nan kuma sai mu tattauna da babban mu na yau wato shi fitaccen mawaki ne a nan Ghana to amma shi da kanshi zai gabatar muna da kansa kan salamu alaikum salamu alaikum al'umman duniya duka baki daya ni ne naku baba jama'a mawakin ku na Hausa Accra, Ghana, fulani Kasina haifafin Ghana. To masha Allah, <laughs> Fulanin Kasina haifafin Ghana. Zan so in san wane ne baban jama'a? Na tashi a akra Ghana kuma ni yaron da kuma ne. Na yi karatu a New Era bayan haka na je Kimbu Secondary School daga Kimbu na zo Odogono. Amma Odogono ban karkare ba na zo na zauna gida shekara ɗaya na je a saman kisi Secondary School Boarding House sannan kuma ta fannin Muhammadiyya na je makaranta a da kuma yayi dini kuma Mana karantar malami ya yi dini class 2 da aure da da aure amma yanzu allura nake cikin ruwa mai rabo ke samu ta zan son san ya aka yi aka fara waka dama baiwa ne ko dai kawai dama ne ka samu ko kuma kawai ne sha'awa ka yi ya sa ka cikin waka. waka dai in na yi magana kan shi ce daga Allah ne amma na soma kan islamic music ne na soma kan zikiri an biyo wani babba ne cikin garin na aka cana neman wanda zai yi islamic music she ya gama ni da alhaji sidiku buhari daga wuri na je na yi Allah ka taimaki baba giwa tare da ɗansa abdulwadudi bayan haka ina zaune she ina ganin aurayen da ake cikin zangonan mu duka she na ce to why not in um, shiga cikin wakan hausa wake-wake da harshen hausa wanda iyayen mu za su understand su gano maganganun da za a faɗi a ciki to inda na je na fara kenan na release allahu bamu bayan haka na zo na sake switi-switi a kiyaye mu da sauransu da taimako mai gidana sanusi ali ahmed wazirin ankara duk baki daya mu allahu bamu kuma ba ni ne ainihin wanda ya zana ba wanda ya zana sunan shi garba mutumin kufredo na ma ba lafiya she wani ya doki sunan shi kofi sami shi ya zana ya juya wannan waken na amma idan kana ji kana ganin kamar wanda bai jin hausa ya yi da lokaci ya kai she na je ni da mai na sanusi ali ahmed muka je muka biya shi muka karbi wannan wakan nan muka sai writing wannan wakan na hannun shi muka gyara shi muka fito da shi ta halshin hausa yadda mutane mu za su understand shi da kyau amma mu koma kan batun yanda waka yau ya zama har yanzu kana cikin wakan ko ka saki wani sana'a har yanzu ina cikin wakan kamar ma yanzu aka fara wanda aka yi da nan duka kamar dai izini za buga ball sha zuwa na wani keti reza yara su zo suna wani tattaba ball ana kallo su na da nan da aka yi kamar haka muka yi shi amma yanzu ne ainihin da muka soma abubuwan yanzu wasa sabon girki kafin in ci gaba da eh, tambayoyi na zan so ka bani wakanka da ya shahara a da kaɗan rera min kaɗan mu je. A da Allahu ba mu ya shahara yanzu kuma firgita. Dan rera min kaɗan. Izan ka samu iyaye ba suna masu zagin su suke ce maka dana izan ka samu iyaye ba suna masu zagin su za su ce maka dana wannan waka din na jin ya shahara sosai da ka yi shi ko ba ka ba kwarai kuwa ya shahara to yanzu wani waka ya shahara wadanda suka shahara wanda na release for the past three years duka sun shahara wanne ya fi kwanta maka a rai duka sun kwanta min don duka wakoki masu kyau. To zaɓi dai ka rara min yanzu. Haba dai haba ku kakkauce ni ba gan ku ba ba ruwa na da ku ba ruwa na da shanin ku ba laifi na ne lamari na na daidaita shi ke tare da ni ke rufa mini baya in ka ce na wani bai kyau kai ma naka ba zai tabbata ba ku ka ce na wani bai kyau kuma na ku za ya lallace kai. したかわい zan so in sani waka ya yi tasiri a rayuwanka? Kwarai kuwa kullum na maganin gaban koshi ba amma kuma ban jin yunwa. Eh, idan aka faɗi haka me ake nufi? Definitely akwai wani kananan coins da ke shigowa aljifinmu. Kananan coins ka manya <laughs> akwai wasu kuɗaɗe da ke shigowa jikinmu. Bai ga yadda na yi wani fresh. Masha Allah wanda ke rufa asiri. <laughs> eh akwai rufa asiri. In ka yi shi da kyau, music in ka yi shi da kyau, ka koyo abu da kyau, ka san abin da za ka yi, ka san inda za ka bi. to akwai amfani ciki kwarai saboda mawakan duniya yawanci masu kuɗi ne a cikin tafiyan ka na waka wani abu za ka yi ka tuna ka ce wannan abin ya taba mugun bata min rai akwai last two years da muka ga musalla fest daga national theater abin da ya faru bai sani ba amma ni na sani in ya tuna wani dan wana na zo na ce mai time da ka nan sake time nan da ya kira ka wurin no shi MC da ke program da ke MC program nan na zo na ce mai sake min time nan saboda akwai akwai wani makarkashiyar da aka yi wurin nan kamar in na zo lokaci na a kashe light na ce mai ya sake min time kuma ban taba maganan ga da shi ba shi yau da nake maganan ga kuma ya sake min time kuma time da ya ban na lokacin na an kashe light amma bai sa abin da ya faru ba ina son tambaya wannan wani taro ne amma wani program ne da na gamu na shi na tiyata kana kan wannan taro ne matukan bata maka rai saboda ina kan stage duka in jama'a sun tuna ina hawaye kan stage sai sa yana ɗaya daga cikin abin da na taba face cikin zuwa program sina. Ba mu kuma kan bankaran abin da ya taba faranta maka rai a cikin wannan aiki. In ka kira ne ka ce he ran sande ina da program nawa za ka karbi. Yana da daɗi ne na ce miki. <laughs> a cikin mawakan najeriya su dan kwairo mamman shata marigayi da dai sauransu ko wanne ne kake jin daɗin wakansa wanne ne yake saya maka a matsayin kamar wadda kake gani da a ce za ka iya ka yi irin abin da suka yi shata shata sai sa ina duba ma ko na sake suna da yi shi shata ba akwai wani wakan shi da kai kake so na saya ga hurdin tijaniya akwai wani wakan da ya yi haka nan e ya siya da urjin tijaniya e eh, na ji wannan waka ne yana shiga na kwarai ta baban jama muna godiya kwarai da gaske yanzu sai fagen nishadi wannan wakan waka ce da bata sufa da wuya a saka ta baka ga manya da yara suna taka rawa ba kai sai mu sarari wakan vip ranar sallah Bayagua. ce ba su nan wayar jamila mai sati ke damun rai na baki so na zan mai da kudi na cikin kwata kuna to ki sauri ki da min makullin mota na ban sallah zan tukin je ka san madina zan jangan asana da na uh, da amina da asana da na uh, da amina anti salaki sauri ki da famin shinkafa zan cinye idi ranar sallah sai mu shiga madafa yau bangaren kwalamanmu mun gayyato malama failatu malama failatu ko me za a dafa mana yau zan yi muku tubani. Ya ke tubani? Yes, tubani ni recipe na zan baka. So with tubani uh, ka iya ka bidi beans ya ka wake ka bidi bambaran beans ya ka ana kira bambaran beans kuwa. Manya-manyan beans nan round round nan. Be, eh, wake nan ka grinding shi into powder. Ato ka nika shi ya zama powder. Yes. kan nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder. Kan nika eh, shi manya-manyan wake na shi ma ya zama powder. Powder. So shi ka sieve. Ka can kaɗe. Then ka diba waken nan kadan da manyan-manyan nan kadan duka powder powder shi nan ka gama. Okay ka dibi wan kadan manyan nan yes. kadan wake eh, kananan nan da kan nikan nan ka gama. Yes. Mhm. So products biyun nan duka ka gane kamar da proteins kenan. Mhm. They are all very good proteins. Mhm. So shi ka gama ka sa tankwa dan in kana da wani specific herbal spices natural spices preference ka ka iya ka gama je wuta ka da wa'inda ke kike cin gida ka feel kamar da yana da kyau ya baka okay na fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so yake gidan ke ki kisa period ka sa dan ka dan ka dan ciki shi ka sa ruwa dan da ka sa ruwa dan na ka mix in kana da hand mixer uh, shi formal ne for caterers ya yi easy ya baka amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yin uh, eh, tz muciya kaya ka doki ka sa kafanka ka ka nika ka buga shi kamar yadda ake buga kose that is it to ya kamata ya yi laushi laushi ya yi danko so ka buga ka buga ka buga but in kana da hand mixer or the full machine of the mixing uh, mixer ya buga shi ya baka in ka buga aka nan in the smart way in the modern way ka iya ka bidi raba white raban da muke eh, tuwo da shin nan ka iya ka bidi wannan roba she ka diba quantity kadan ka sa shi ke ka daure but before ka diban nan doki eh, spoon ka diba kadan ka sa eh, eh, ka gan test nan ke mai son tankwa da yawa ka kara tankwa da yawa ke mai so eh, gishiri da yawa ka sa gishirin ka da yawa yanda na fadi nan your spices uh, naturally kaya ka sa kita school boys wannan sa so in ka daure before then nan eh, ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi sa kan wuta she ka samu wani leaves ganye ganye ka dibiya inside kan ruwan da ka zafi cikin you understand leaves nan zai bari uh, abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with saspan ruwan nan da kasan that is it so ka dibiya kan juna she ka yi eh, eh, wutan ka low heat ka dan not much not costs plenty. In ka dibiya duka kan juna, then you cover it. So when you cover it for some time, let's say maybe uh, 15 to 20 minutes, depending on the quantity, shi ka uh, yayi ka dan ka suka bude. In ka bude ka gan kaman da da time da za ka sa she na ruwa-ruwa yanzu ya zo ya gama. Ka gani. Ya gamu ya mase. Ka kara kaman 5 minutes to eat to be sure that the uh, chicken shin nan ya nuna da kyau. off ka doki guda ko ka off wutanka wutanka and i am sure at that time even with uh, eh, ba ka samu ruwa cikin da yawa ma kuma so you don't even need to pour the water ka juye ruwan nan so shi ka cire ka doki plate kanyinyanka da kyau no this time muna modern world ne wannan time na miji na mijinka na hall aka dai yanka si wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki yanka shi da tsari ya kyau kaman eh shapes ka ba tubani nan shapes she um, now in ka kare wannan side of the tubani kan yanka shi irin shapes nan you can eat it with any choice of your proteins kowane abinci ka aikace swine, wele, fish, beef, chicken, whatever. Now, uh, the sauce to eat it with kayakaci shi da stew kayakaci da shito but it is best eating with uh, wannan kulikulism okay garin uh, tanka gari yaji yaji uh, muna da so yes muna da sogum muna da all those kinds of uh, yaji ni kaya. yes, yaji yes to to eat with it and then you'll be fine in kana so kaje typical local to kaya ka side and using a shea butter for it and then, yes, and then she wouldn't and you have a total healthy meal to take with the shea butter. Na gode sosai. To a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai wani sabon mako. Ni Hawa Abdulkarim Yankwaniya nake cewa a huta lafiya. Da Amina, anti Salaki ke da famishin kafa zancin sallah. Sallah, sallah. Masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare